alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin dukkan bayi muna godiya ga Allah ta'ala a bisa ni'imomin sa yawa a gare mu yayi mana ni'ima da musulunci sannan yayi mana ni'ima a wannan rayuwa ta duniya ni'imomin da ba mu iya kididdige su Allah ta'ala daga cikin ni'imominsa shi ne ya ba mu kariya daga bala'o'i masu yawa waɗanda musan da su ba nemomin Allah baraka wa ta'ala suna zuwa gare mu a dukkan kimtawar ido mune wa Allah godiya a bisa wannan muna shaidawa babu abin bauta dawa da tacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake shi da abokin tarayya shine al-malikul haqqul mubin ubangiji abin bauta na gaskiya muna ce da annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne zababbe daga Allah Allah ya aiko shi da wannan ni'ima ta musulunci gare mu Allah ya tsira ga annabi Muhammad da halayensa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da waɗanda suka ba hanyar su zuwa ranar tashin alkiyama bai aka yi uwana wasiyar da yake wajibi ne wa junanmu shine wasiya da yin takawa shine tsoron Allah ma'anar takawa shine biyayya ga dokokin Allah da nesantar abin da Allah ya yi hani wannan ita ce wasiya ko nasiha da ya wajaba mu yi wa junanmu kuma ita ce Allah yi mana wasiya da ita domin Allah ya faɗa cikin alkur'ani yace walaqad na alladhina utul kitaba min qablikum wa iyakun" haqiqa mun yi wasiya ga waɗannan da muka ba littafi kafin ku sannan muna yi muku wasiya ko lu'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama anittakullah cewa ku ji tsoron Allah saboda haka mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah mu biyayya ga umarnin Allah mu ne abin da Allah ya hane mu ƴan uwa musulmi al-fadlu shine az-za'idu an qadri al-haja al-fadlu shine abin da ya wuce iyaka shine abin da ya wuce kima shine abin da ya wuce abin da ya kamata shi ake cewa al-fadlu ne a za'idu an qadri haja? duk abin da mutum yi wanda ya wuce iya bukatar da ta dace gare shi ko kuma a azaidu an qadri maslaha? yin abin da ya wuce maslaha wannan abu ne wanda yake ba mai kyau ba cikin dukkan ayyuka ko cikin magana ko cikin ayyuka mu sani cewa alfudul ne abin da ya wuce kima abin da ya wuce iyaka abin da ya wuce ka'ida babu alheri a cikinsa ba iya magana ba a dukkan al'amura alfudul duk abin da ya wuce iyakar da ika mata mutum ya aikata shi ko ya faɗe shi to wannan abin babu alheri a cikinsa yanzu misali fadlul akli kowane mutum yana da iyakar abin da zai ci iya bukatar cikinsa duk yayin da aka ƙara akan wannan to ya zama daga amfani ya koma mai cuta yanzu misali mutum ya samu an ajiye abinci ya gaina da sha'awar abincin sai iti iti har ya wuce iyakar bukatar cikinsa me zai biyo baya cutarwa hakanan dukkan wani al'amari idan aka ce ga abin sha sai mutum ya ɗauka yana sha ya wuce iyakar bukatarsa madadin ya zama wata amfani ya zama mai cuta haka dukkan komai hatta magana maganar da mutum zai yi wata ta wuce iya bukatar da ta kamata ƙarin akan haka cuta ce shi yasa ma a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalinmu zuwa ga tsayawa akan daidai akan iyaka ba tare da wuce gona da iri ba shi ake cewa israfi sai Allah ya ce wala tusrifu kada ku yi israfi me israfi shine wuce iyaka dan mai sai ce innahu la yuhibbu almusrifin Allah baya son masu wuce iyaka saboda haka duk wanda ya wuce iyaka a cikin kowane al'amari ne to yayi abin da ba daidai ba abinda Allah baya so a ƙur'ani an gaya mana cewa kada mu wuce iyaka dangane da abin da ya shafi magana game da abin da ya shafi tambaya kada mu wuce iyaka in za mu yi magana mu yi daidai iyakar da shari'a ta yadda da ita ko da tambaya za mu yi kada mu yi tambaya wacce za ta wuce iyakar da shari'a ta yadda mana Allah ta'ala ce wala takfu. ma laysa laka bihi ilm kada ka bibiye abinda ba ka da ilimi a kansa dan me yace inna sam'a ka tani ji wal basara da gani wal fuada da zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah sai ya tambaye ka akan su wala takfu ma laysa laka bi ilm karka wuce iyakar da baka da ilimi in zaka yi magana kai iya abinda ka sani haka akan tambaya Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum kada ku yi tambaya akan abubuwan da in aka ba ku amsa zai cutar da ku la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye sahabbai suna yin tambaya kuma Qur'ani ma ya ga yas'alunaka yas'alunaka yas'alu amma tambayar sai aka ce me kada ku yi tambayar abin da zai iya zama muku matsala ku yi tambaya iya daidai ne bukatar ku shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha qad farada alaikum alhajja fahujju ya ku musulmi Allah ya wajabta muku aikin haji ku je ku yi aikin haji injiwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai wani mutum ya tashi ya tambaya yace a fi kulli amin ya rasulullah duk shekara zamu je sai manzo Allah ya bata rai ya shiru ya kuma tambaya a fi kulle a duk shi manzan Allah ya shiru ya kuma tambaya sai manzan Allah ya ce da na ce e da ya zama duk shekara ce kun je kuma ba za ku iya ba wa zai iya zuwa aikin hajji ka duba wancan zamanin to bare yanzu la tas'alu sai Allah ya saukar da wannan ayar ana ya? ku daina tambaya abubuwan da in da lakum tasukum in aka wajabta muku zai zama muku matsala kenan ma za ka yi tambaya ka yi iyakar abin da yake daidai bukata ta maslaha abin da zai amfani ka a yau za mu ɗauki ɗaya daga cikin abin da aka hana mu a cikin alfudul wuce gona da iri a cikinsa wanda yau baki ɗayanmu da ni da ku duka babu wani ɗaya a cikin ma'anan wajen da baya cikin wannan matsalar duk muna cikinta ne fudulul kalam wuce gona da iri wajen yin magana wajen zance shine fudulu alkalam wanda an hana mu kamar yadda muka karanto a cikin alkur'ani amma yau yana cikin abin da ya yadu a cikin mu baki ɗayanmu mun shahara da fudulu kalam mu sani yan uwa musulmi Allah ya yi mana ni'ima na harshe wanda yana daga cikin ni'imar da yayi ga 'yan adam wadda da yawa cikin halittun Allah ba samu wannan ni'imar ba shine ni'ima na zance da magana bawa yana samun ɗaukakar daraja da harshensa kuma yana samun fadawa daraka, annar ƙarƙashin can ƙasar wuta saboda harshensa kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa a cikin hadisin Mu'az dan Jabal yake gaya wa Mu'az yake wa ya yakubbu an nari ala manakhirihim shin akwai abin da yake jefa mutane a cikin wuta a jeba su akan hancinsu ala wujuhim akan fuskar su mana khirihim ko akan hancinsu illa hasaidu alsinatihim fa ce abin da harshen sai girma musu ba ka sani ba a lahira in ji annabi sa sani ke gaya mu'az akwai mutanen da za a jefa su a wuta akan fuskar su ta fuska za a jefa su ko akan kan hancinsu fada wuta saboda me abin da harshen ya girma musu kenan harshe yana iya sanyawa ka samu daraja duniya da lahira kuma yana sanya haka samu ƙasƙanta duniya da lahira shi yasa aka hana mu a musulunci game da alkil wal ce ce ku ce an ce an ce Allah baya san haka ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kariha lakum salasan. Allah baya san abu uku a wajenku ya ku musulmi ya ku mu'mini Allah baya san abu uku a wajenku inna Allah kariha lakum salasan Allah baya san ku aikata abu uku wanne ne abuwa guda uku abu na farko alqili wal qal ce ce ku ce an ce an ce Allah baya so abu na biyu kasratu su'al yawan tambaya yawan tambaya abu na uku ida'atul mal ida'atul mal lalata dukiya da tozarta ta Allah baya son wannan abuwa guda uku ji annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah baya so kai wannan abuwa guda uku Allah ta'ala ya zargi zance wanda yake ya wuce iyaka shine fudulul kalam zancen da ba zai janyo amfani ba ba zai janyo amfani ba gare ka Allah ya ce babu alheri a cikin wannan zancen babu alheri a cikin wannan maganar in ji Allah tabaraka wa ta'ala domin ya ce a cikin alkur'ani aya ta suratun nisa aya ta 114 yace la khaira fi kathirin min najwahum la khaira babu alheri in ji wa Allah tabaraka wa ta'ala la khaira babu alheri fi kathirin min najwahum a yawa yawa na ganawar da mutane suke yi illa man amara bi sadaqatin sai kadai wanda ya gana dan yayi umarni da yin sadaka au ma'rufin ko yayi gana dan yayi umarni da kyakkyawa au islahin bainan nas ko kuma yayi ganawa domin sulhu tsakanin mutane la khaira fi kathirin min najwa da yawa daga ganawar da ake yi da zama ana tattaunawa Allah yake babu alheri a cikin wannan da yawa daga cikin da Allah tabaraka wa ta'ala in dai ba ya kunshi abubuwan nan guda uku ba illa man amara bi sadaka sai dai idan an zauna an tattauna an gana don a yi umarni da yin sadaka au maaruf ko a yi umarni da abin da yake kyakkyawa au islahin bainan nas ko a yi sulhu tsakanin mutane wannan Allah ya togace imamu sayyidi Allah ya masa rahama da yake tafsirin wannan aya sai yace ai abinda aya take nufi la khaira fi katirin mimma yatanaja bihi an-nasu wa yatakhatabuna babu alheri cikin yawa yawan abin da mutane suke yi na ganawa ko tattaunawa wa idan lam yakun fihi khair idan ya zanto babu alheri fa imma la fa'idata fihi kenan a wannan ganawar ko zantan babu fa'ida a ciki kenan sai ce ka fudulil kalam kamar zance wanda yake ba yi da amfani fudul al-kalam shine zancen da ba a bukatar a yi shi al-mubah ko da na halas ne fudulil kalam al-mubah ko da na halas ne me fudulil kalam shine zancen da ba a bukata a yi shi ko da na halas ne ka fudulil kalam al-mubah wa imma sharrun ko kuma magana tana iya zamowa sharri wa madarra mahza da cuta tsantsa kal kalam muharram kamar magana da Allah ya haramta bi jami'a anwa'i kowace irin magana ce gulmace yi da mutane ne an na neman ne duk abin da yake haram ne zance iri biyu ne ko dai zanto kalamin kalamil mubah zance ne na halas amma ba a bukata a yi shi amma ba a bukata a yi shi ba ta lokaci ne ko kuma magana ce shi wata ke kunce da ni da sharri baya fita daga guda biyun nan domin na ukun ya halatta Shi ne zance cikin abin da yake akwai matsala, akwai bukata wannan ya halatta amma akwai zancen da yake ba haram ba ne, amma ba a bukatar shi barin sa shi yafi akwai zancen da yake haram ne wajibi ne a bashi zance iri uku ne al-kalam al-mubah zance wanda yake ya halatta a yi shi shi ne maganar da ake da bukatar matsala. wannan babu laifi a yi shi na biyu shi al-mubah fudul al-mubah halal ne amma ba a bukatar shi barinsa shi ya fi alheri na uku shi ne zancen da yake haramun ne wajibi ne a bashi imam sa'adi yake cewa sun mattasna Allah ta'ala sai Allah ya toga ce yace illa man amara bi ma'rufin amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk wani zance in ba ukun nan ya kunsa ba ba bukatar shi Ba da amfani ne umarni da yin sadaka umarni da kyakkyawan al'amari umarni da sulhu tsakanin mutane bayan wannan da yawa yawan zance inji Allah ta'ala bai da amfani mai hankali yana auna duk abin da yake faɗa a rayuwarsa da zancen da yake yi yana duba ya auna shin abin da zan faɗa yana da amfani akwai alheri a ciki sai ya yi magana ya faɗa ko kuma abin da zan faɗa bayi da amfani sai ya kame bakinsa ya yi shiru wannan mai hankali kenan duk abin da ka faɗa kana aunawa in dai kana da me kana da hankali shin abin da zan faɗa akwai maslaha yana da amfani sai in faɗa bai da maslaha bai da amfani sai in kame bakina in shiru shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ga mummunai masu imani da Allah masu imani da ranar lahira cewa in za su yi magana su yi magana wacce take da amfani in ba haka ba su yi shiru domin ya ce man kana yu'minu billahi wal mil akhir wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira falyaqul khairan ya faɗa alheri ya liyasmut ko yayi ya kame bakin sa ya shiru haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam man kana yu'minu billahi wanda ya imani da Allah me ma'anar imani da Allah ka yadda Allah shi ne ubangijin talikai mahalicin bayi ka yadda ne wanda ya cancanta abota masa ka yadda cewa zai tsaye da kai a ranar kiyama shi yake da wuta da aljanna ka yi imani da wannan kuma ka yadda bil yawmil akhir cewa akwai ranar da Allah zai tsaye da kai akwai ranar da Allah zai tsaye da kai ima tambaya ka yadda da wannan to falyakul khairan auliyatu in dai ka yarda da wannan ka faɗi alheri ko kuma kai me kai shiru in ji annabi sallallahu alaihi istijabatan li hada mai imani yana bin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar shi yasa duk abin da zai faɗa sai ya auna dan yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira duk abin da bai da amfani ba zai faɗa ba ba zai faɗa ba yana kamewa yayi shiru dan me dan gujewa kada ya faɗa abinda zai zamo mata matsala kuma ya zamo ya janyo masa abin da za a tsaye shi ranar alkiyama a yi masa tambaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da mu wannan al'umma tashi cewa duk abin da bai shafe mu ba kada mu sa baki a ciki domin ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi daga cikar musulunci kan musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba min husni islamil mar'i yana daga alama cewa lalle musuluncinka yayi kyau kana kan daidai a musulunci shine kana barin abin da bai shafi ka ba inji wa inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babban malami ibn abdulbar Allah ya masa rahama a littafinsa a tamhid wanda ya sharhin muwatta ta imamu malik yana cewa wannan hadisin inji imamu ibn abdulbar ce wannan hadisi min al-kalam al lil ma'ani yana daga cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wanda ya tattaro ma'ana mai yawa a cikin sa al-kathrati al-kathirati al-jalilati mai yawa mai amfani fil alfadi al-qalila amma a cikin kalmomi yan kadan ka duba jumlar min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani iyakar jumlar kira daga kyan musulunci mutum ya bar abin da bai shafe shi ba jumla kadan amma ta kunshi ma'ana mai yawa sai yake cewa wa huwa mimma lam yakulu ahadun qabla ba wanda ya tafa dan wannan magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana mai cike da hikima yace li anna min husni islamil mar'i yana daga kyawun musuluncin mutum yace tarku ma la ya'nihi min al aqwali wal a'mal ya bar abinda bai shafe shi ba ko a magana ko a aiki idil islamu yaqtadi saboda shi musulunci yana umarni ne da fi'la alwajibat kai abin da yake wajibi wa tarkal muharramat ka bar abin da yake haram shine musulunci kai abin da yake wajibi ka bar abin da yake haram wa idha hasana alislamu idan musuluncin mutun yayi kyau istalzama zalika to zaka tadda shi taraka ma la yani yana barin abin da bai shafe shi ba ba yi da amfani gare shi min almushtabihati na shubha wal makruhati na makruhi wa fudulil mubahati har ma da abin da ya karu na halas wanda bai da bukatar sa yana kyalewa wa huwa al zaidu an haja shine duk abin da ya wuce bukatar ka kana aje shi a gefe ka kyale shi don bai da amfani gare ka inji ibnu abdul bar yan uwana a yau kamar yadda na faɗa ɗazu wannan fudulul kalam zance wanda yake ya wuce iyaka wanda yake ba shi da amfani yana daga cikin abin da yau baki ɗayanmu ya shafi ɗabi'u da halayenmu da kuma rayuwarmu za ka tadda mutane a yau ba su da aikin yi sai maganganu iri-iri shagala da labarin rikan mutane ɗaukan maganganu ana yaɗawa musamman tun da yanzu akwai social media ko dai a yi magana a furta ko a rubuta a yada da duk abin da ya zo maka kai kuma duk abin da ya zo yana zuwa ka tura shi gaba ka yada kenan ka yi tarayya cikin yada irin waɗannan maganganu ba tare da aunawa ba ba tare da duba amfani da muhimmancin wannan maganganu da muke yi ba shi yasa masu da dama yanzu jita-jita tana yawan yaduwa a cikin mutane tunda hanyar yada jita-jitan ta yi yawa ba iya gidajenmu ba ba yi a majalisai da muke zama a kofar gida ba ko a unguwanni ba a a cikin wayoyi da muke yada jita-jita da maganganu daban-daban duk abin da aka turo maka kafin kiftar ido kai ma ka tura wannan ma ya tura sai kaga abu ya yadu a cikin duniya ainihin wato abin ban mamaki manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito yace kafa bil mar'i kadiban ya ishi mutun ƙarya an yuhaddisa bi kulli ma sami'a in dai yana ba da labarin duk abin da ya ji to wannan mutumin ya isa makaryaci kafa bil mar'i kaziban ya ishi mutum ya zanto makaryaci an yi yuhaddisa bi kulli ma duk abin da ya ji sai ya ba da labari to ko shakka babu ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ishi mutum ya zanto makaryaci da wannan ba komai kaji komai ya zo maka kake iyarwa gaba ba a akwai abin da zaka ji ka bar shi a inda ka ji ka kama gaban kai ka je ka don bai da amfani ya dashi bai da muhimmanci balma zai cutar da kai ya cutar da ainihin wasu mutane ko kuma ɗabi'ar wasu wata ilma sun mai da shi sana'a a yau yaɗa wasu zantuttuka domin su ba mutane dariya yin maganganu domin su rika ba mutane dariya wani ma ya mai da wannan sana'a manzo Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa cikin hadisi da imamu Abu Dawuda da imamu Tirmidhi suka rawaito manzo Allah yake wailun azaba ta tabbata lillazi yuhaddisu bil hadith ga mutumin da yake bada labarin magana li yudhika bihi al qawm dan ya sa mutane dariya fa yakdib sai yayi ƙarya cikin abin da yake faɗa wailun lahu wailun lahu azaba ta tabbata gare shi azaba ta tabbata gare shi ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya mimita sa uku mutumin da yake bada labari dan ayi dariya sai ya faɗi maganar da ya hada da karya da gaskiya yana faɗan magana dan dai ayi dariya sai manzo Allah ya ce azaba ta tabbata ga irin waɗannan mutane ɗan uwana yana daga abin da yake lalata zuciya shine mutum yi magana cikin abin da baya bukatar yi magana a ciki saboda in ma dai bai san wannan abin gaskiya ne ko ƙarya bane in ma dai ba ƙwararre bane yayi magana a cikin abin bai san ya yake ba in ma dai yana so ya zanto duk inda aka yi magana shi ma yayi magana ya faɗa wannan yana lalata zuciya yana lalata zuciya yin magana cikin abin da mutum layu sinuwa bai san abin ba bai kware ba bai da tabbaci a kai, wannan yana lalata zuciya ibn qayyim Allah ya kara masa rahama yace wa amma fudulul kalami amma zance cikin abin da baka bukatar yi magana a ciki kuma ka sa baki fa innaha taftahu lil abdi abwaban min ash-shar yana bude wa mutum kofofin sharri babu iyaka yin magana cikin komai abin da ka sani da abin da baka sani ba abin da ka iya da abin da baka iya ba abin da ka ji abin da aka yada maka ka yada yace yaftahu taftahu lil abdi abwaban min ash-shar yana bude bawa kofofi na shari babu iyaka kulluha madakhil shaytan kowace kofa daya shedan zai amfani da ita dan ya halakar da kai da waɗanda ka yada wannan magana yace fa imsakun an fudulil kalami kamewa ga barin yawan zance yawan maganganu cikin abin da baka da ilimi akai abin da baka sani ba abin da baka iya ba ya suddu anka tilkal abuwa abwab kullaha shi yake rufe maka wancan kofofi na shedan sai ya kare ka daga sharrin shedan yake wa kam min harbin jarratha kalimatun wahida da yawa yaƙe yaƙe da ake yi kalma ɗaya tana iya sa ayi yaƙi tsakanin mutane kalma ɗaya yake wa aktharul ma'asi yawa yawan sako da ake yi innama yuwalliduha fudulul kalami wan nazar asalin su daga magana ne da kallo yake haifar da yawan sabo maganganu da kallace kallace kallace wa huma awsau madakhil shaytan yace kuma shaytan inda yake samun riba akan mutane wannan hanya biyu hanyar harshe da hanyar ido yana cikin hanyar da shaytan yake halakar da mutane ta waɗannan hanyoyi fa inna jarihatayhima la yamullani wa la yasamani domin da ido da harshe ba sa gajiya zai yi ta magana ba iyaka zai yi ta kallo ba iyaka sai ya zamo shi shedan yayi amfani da harshe da gani wajen halakar da mutane inji ibn al-qayyim Allah ya masa rahama sai na Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace man kasura kalamuhu kasura sakhatu duk mutumin da yake da yawan surutu da yawan zance tabbas zai yi yawan kurakurai man kasura kalamuhu kasura sakhatu wanda yake da yawan zance da surutu to zai rika yawan kurakurai yace man kasura sakhatu kasura dhunubu wanda yake yawan kurakure zanubinsa zai masa yawa wa man kasara zunubuhu fannaru aula bihi duk wanda zanubinsa yayi yawa to wuta zai shiga inji sai na Umar Allah ya kara masa yadda Ibn qayyim Allah ya masa rahama yace qaswatul qalbi min arba'ati ashiya lalacewar zuciya tana faruwa ne daga abuwa guda hudu ga Ibn qayyim zuciya tana lalacewa in ta samu abuwa guda hudu suka shige ta idza jawazat qadra al-hajati indi aka yi su fiye da kima abuwa guda hudu in je ibn kai. ina aka yi su da kima zuciya tana lalacewa yace al'aklu yawanci ci ci ci yana lalata zuciya fiye da kima yana lalata zuciya wannan da yawan bacci yawan bacci yawan bacci yana lalata zuciya wal kalam da yawan magana da yawan zance wal mukhalafa da yawan shige shige da mu'amala daban-daban shiga can shiga can yawan hulɗa da wancan da wancan yana lalata zuciya saboda mutane sun sha banban idan dai mutum bai zaɓi abokan hulɗa na ƙwarai ba to zai faɗa hannun mutanen banza mutanen da ba na ƙwarai ba Yan wana duk Allah ya jarrabe shi da yawan surutu da yawan zance da keke kuce to ya sani cewa al'amari ne mai halakarwa al'amari ne da zai jefa zai iya jefa shi a cikin halaka ya sani cewa Allah ta'ala duk wata kalma harafi da ya magana sai an masa hisabi a gobe kiyama Allah sai ya ma hisabi akan dukkan kalmar da ka faɗa guda ɗaya kuma mu sani cewa wannan harshen namu zai iya sawa mu samu daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai iya sanyawa ya zama sababi na jefa mutum cikin gidan wuta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce daga Bilal ibn al haris manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula lalle mutum la yatakallamu bil kalima zai iya faɗar magana ya faɗi kalma min ridwanillah irin kalmar da Allah iya dada da ita ma yazunnu an tabluga ma balagat baya zatan za ta kai shi darajar da ta kai shi ma yazunnu an tabluga ma balagat zai faɗi kalma wacce akwai yardar Allah a cikin kalmar Allah ya yarda da ita amma bai ɗauke ta da nauyi ba bai ɗauka za ta kai shi daraja mai girma ba yaktubullahu lahu biha amma a rana alkiyama Allah zai rubuta masa a dalilin wannan kalma ridwanahu yardarsa har izuwa tashin alkiyama zai faɗi magana mai kyau amma bai ɗauke ta da nauyi ba ashe tana da daraja a wajen Allah Allah zai yarda da shi ya ɗaga daradarsa. sai ya je ranar alkiyama ya yi mamakin wannan kalmar da ya faɗa shi a wajensa bai ɗauke ta da me ba da girma ba ashe mai girma ce Allah ya yarda da wannan kalmar zai samu ɗaukakar daraja a wajen Allah yace wa innar rajula kuma ka sani mutum la yatakallamu bil kalima zai faɗi magana akan harshen sa ma yadhunnu an tabluga ma balagat bai dauka za ta kai inda ta kai ba na lalacewa na musiba yaktubu Allah ta'ala bi alayhi sakhasu ila yawm al a dalilin wannan kalma Allah zai rubuta masa fushi shi wannan bawan ya rubuta fushinsa akan wannan bawan da azabarsa kuma har izuwa a ranar tashin alkiyama saboda abin da ya faɗa wanda bai ɗauki maganar da girma ba ashe ne girma ce Allah bai yadda da wannan magana ba ashe mutum zai iya faɗan magana bai san ya take ba amma sai ya je lahira zai yi mamakin ko dai daraja wannan magana ko matsalarsa ka kiyaye harshenka ka kiyaye bakinka daga cece kuce daga yawan magana daga ta magana da yada ta baka san yaya za ta kasance gare gaba a gaban Allah a gobe alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lamunce aljanna ya lamunce aljanna ga wanda ya bar cece kuce ga wanda ya bar yawan magana da yada maganganu da qila wal qal kamar yadda zuwa cikin hadisin Abu Dawuda da isnadi hasan daga abi umama Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana za'imun bi baitin fi rabdil janna na lamunce da gida a farfajiyar aljanna liman taraka almira'a walau kana muhiqqan ga wanda ya bar jayayya ya bar cece ku ce da shi yake kan gaskiya in ya fada aka fada ba zai sake fada ba sai in shiru manzo Allah yake na lamunce irin wannan mutumin gida a gidan aljanna a farfajiyarta wa bi baitin fi wasati janna. na lamunce gida a tsakiyar gidan aljanna liman tarakal kadiba walau kana mazihan ga wanda ya bar yin ƙarya ko da da wata ne yace nayi masa alƙawari a ranar alkiyama Allah zai bashi gidan aljanna na lamunce zan yi jagoranci a bashi gida aljanna a tsakiyar aljanna karka manta aljanna su ne sama ce tsakiyar aljanna ga wanda ya bar ƙarya ko da da wata ne yace wa baitin fil janna na lamuni ga gida a gidan aljanna ga mutumin da fi a aljanna a madaukakiyar aljanna liman hasuna khuluquhu ga wanda ya kyautata halayensa liman hasuna khuluquhu ga wanda ya kyautata halayensa kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lamuni zai ma jagora Allah ya baka gidan aljanna a gobe alkiyama idan ka bar cece ku ce ka bar yawan magana ko da kana kan gaskiya ne ka bar jayayya ka bar surutai manzo Allah ya ce nayi maka alƙawari a ranar alkiyama zan roƙi Allah ya baka daraja a gidan aljanna haka manzo Allah ya alƙawari ya lamunce ga wanda ya tsare bakinsa ya tsare farjinsa cewa zai masa lamuni a ranar alkiyama Allah ya bashi gidan aljanna ya zuwa cikin hadisi manzo Allah ya ce man yazmanu li ma baina lahayyi wa zai lamunce min abin da ke tsakanin labbansa guda biyu wa zamanu lahu aljanna ni kuma nayi alƙawari in mun je lahira zan nema masa aljanna a wajen Allah man yazmanu li yati wa zai lamunce min manzo Allah yake tambaya kai alƙawari za ka tsare ma baina abin abinda ke tsakanin labbanka guda biyu shi kuma yi maka alƙawari a ranar alkiyama zai ma jagora ka shiga aljanna yace wa man yazmanu li ma baina rijlaihi wa zai lamunce min abinda ke tsakanin kababunsa azmanu lahul janna ma'ana ba zai albasha ba ni kuma ranar alkiyama ne masa alkawari zan nema masa gidan aljanna kaga ashe ka tsare harshen ka. gabarin ku kuke da zantuttukan da ba su da amfani manzan Allah ya ce ya yi maka lamuni ya roƙon maka Allah ya shigar da kai aljanna a ba alkiyama ƴan uwana misali cewa duk mutumin da ya yi magana ana rubuta abin da yake faɗa duk abin da ka faɗa an rubuce haka Allah ya faɗa cikin alkur'ani ka rika tuna wannan kuma za ka gani a rubuce a littafin ka a ranar alkiyama Allah ta'ala yace am yahsabuna alla anna la nasma'u sirrahum wa najwahum am sabuna shin mutane suna zato ne anna cewa mu la nasma'u sirrahum wa najwahum ba ma jin abin da suke na sirri da na fili bala abin ba haka yake ba muna ji wa rusuluna ladaihim yaktubun bayan wannan ma ga manzannin mu suna rubutawa am ya sabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum Allah yake mutane suna zato ba ma jin abin da suke na sirri ko na bayyane Bana. muna ji inji Allah ba iya wannan ba wa rusuluna ladaihim yaktubun ga manzanninmu mala'iku suna rubutawa Allah ya sani mala'iku kuma sun rubuta abin da kai na boye da kuma wanda kai na bayyane ana rubutawa inji Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba abin da zaka faɗa face raqibu atidu sun rubuta ko ya rubuta yana nan a rubuce kuma ranar alkiyama za a ce da kai ne ya kira kitabak ga abin da kai a duniya zan zantuttukan da kai duka a rubuce su kuma Allah zai nuna maka wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa alamar imani da Allah alamar imani da cewa za a yi maka hisabi ka yadda shine harshen ka da bakinka gabarin yawan magana Ga barin yawan cece kuce da faɗin abin da ba shi da amfani fudulul kalam kenan zance wanda yake ba shi da amfani ka kame bakinka saboda me manzo Allah yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda yayi imani da Allah da ranar lahira ya faɗa alheri ko yayi ne ko yayi shiru haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kaga a ce bai ce bai faɗa alheri kuma kada ya faɗi sharri bai ce haka ba dama shari ai ba a magana su ko ba a rufe take ya faɗa alheri in ba zai faɗa alheri ba ba ya kame bakin sa yin shiru kenan yin shiru mukabil faɗa alheri in ba faɗa alheri ba sai ne ha yin shiru mana ba sai ka faɗa alheri kada ka faɗi shari ba haka aka ce ba ka faɗa alheri ko kai ne ko kai shiru kenan abin da yake fuskanta yin faɗa alheri ko kuma yin shiru shine mukabil duk inda ya tabda ka ba za ka faɗa alheri ba to manzo Allah yake kai ne kai shiru wannan alamar kai imani da Allah kenan kai imani za a tsayi da kai a maka hisabi a ranar alkiyama saboda haka lalle yawa yawan zantuttuka da suke yaduwa a cikin mutane wanda eh yawa mara amfani wanda yake jawo fitintunu wanda yake jawo raba zumunci wanda yake jawo abubuwa marasa kyau lalle wajibi ne musulmi da ya imani da Allah Da ranar lahira ya kiyayi kansa ya sani cewa ranar alkiyama Allah ta'ala sai masa hisabi akan dukkan kalmar da ya faɗa an rubuta kuma wallahi sai an tambaye ka me yasa ka faɗe ta ka ba da amsa duk abin da ka faɗa me yasa ka faɗa ka zo majalisi ka ce ah ba ku da labari wane ne ta ko ya ƙara aure ba ku sani ba yaushe ya ƙara aure ba ku aini na ma halarci auren me yasa ka faɗa haka me ribar wannan zancen me kake nufi da wannan za a tambaye ka ranar alkiyama Allah ya tsaye da kai me kake nufi da ka ba da labari a majalisi malantin ko ya kara aure me yasa ka faɗa Allah ya san zuciyarka Allah ya san zuciyarka ya ubangiji na faɗa ne saboda in ƙara inganta zumunci ba sani ba su je su yi masa addu'a ta alheri haka ne Allah ya san zuciyarka haka ne shine dalili a'a ka faɗa ne saboda ah, ba shine kwanakin baya ya yi aure ba yau shekara na da auren sa ta biyu yanzu ta uku ya kara amma yanzu ka duba rigimar mutum, waye ya to an bude kofar ne kenan wata wata kofa ta wata magana shi ya sa ka faɗa so kake a ci ah, ba ma nan tanku shi ya kara aure watan shekarun jiya ba yanzu har ya kara wani auren ka ga mutane da da abin nan ka duba sana'ar safa yaran shi to ka bude kofar ne kake so Allah ya san me a zuciyarka me yasa ka faɗa malam ku ya kara aure ina ruwanka me yasa ka fada, ba ku sani ba a majalisi wane zai aurar da Esther ya tafi Dubai zai yi mata kayan daki? ba mu sani ba me yasa ka fada haka me yasa ka fada zai aurar da Esther ya tafi Dubai ko taina zai yi mata kayan daki? me yasa ka fada? me yasa ka fada Allah ya sani so kake a ce a ah, madalla kai wannan lalle mutumin kirki ne yana kula da 'ya'yansa ka duba lefan kayan abin da mace ita ta dubai domin ko ta yana ko kuma a kana da mace to eh dan ya nuna ta ita kenan dole wani abin da kake nufi Allah zai tambaye ka me yasa ka fada me yasa ka fada me yasa ka fada wallahi sai an tambaye ka ah, a majalisi ba ku sani ba wani ya gina sabon gida ya tare shekarun jiya me yasa ka fada me yasa ka fada da ya tare a sabon gidansa me yasa ka faɗa me kake so su faɗa Allah ya san me kake nufi shin so kake a yi zumunci a je a yi ziyara a yi masa addu'a ko kuma kana nufin a faɗo ta maganan ne sai Allah ya tambaye ka duk abin da ka faɗa karka ɗauka kowane irin zance kuma wannan shine dai zancen mu ba shi bane a ba ku sani ba wane ya je ya sai abin nan ya shiga sabuwar jam'iyya ya yi cikata me yasa ka faɗa da ya shiga sabuwar jam'iyya me kake nufi me kake so a ce ba shi ne jiya a wajen suwa na bayan kuma ya me kake so a faɗa a ba ku sani ba wani ya sai a takara ya shiga abin nan takarar local government ce faɗa takarar local government ba shi ne ake ce da abin nan abin nan takara miliyan hamsin ba ko miliyan ashirin ina sa miliyan ashirin sai abin ta me kake so a faɗa duk zancen da kai sai Allah ya tambaye ka me yasa ka faɗa me manufarka me yasa ka faɗa iya ba shi ne zancen da muke yi ba akwai wani banda wannan su ne dai to duk abin da zaka faɗa ka shirya ba wa Allah amsa ga dalilin da yasa na faɗa duk abin da ka faɗa sai Allah ya tambaye ka ma yalfizu min qawlin duk abin da ka faɗa Amma din nan ta gama komai sai an rubuta illa ladayhi raqibun atid sai an rubuta ko a fili ko a boye ka kiyaye harshenka ka. Zaka tara abin da zaka je a yi ma tambaya a gaban Allah gobe kiyama wallahi ko yanzu ma ka tara sai nawa ka tara duk abin da yi magana shekarun nan suna nan kuma kowane sai an tambaye ka me yasa ka faɗi kaza me kake nufi za ka faɗi abin da ba shi bane Allah bai sani ba Allah bai sani ba dole ka faɗi gaskiya gaban Allah ba za ka ɓoye masa ba to wataƙila mu kiyaye gaba mu nemi Allah ya yafe mana baya an yi maganganu babu adadi kuma ana kai wannan yana cikin fudulul kalam kar kuma ta zance iri uku ne akwai zancen da yake na maslaha na larura dole sai an yi shi ba hana ka ba akwai zancen da yake shine wannan fudulul kalam zancen da ba ka da bukatar kai shi me yasa za ka yi ina ruwanka min husni islamin mari tarkuhu mala da ya gina gida ina ruwanka hali ya samu ya gina Allah ya albarka shikenan Allah ya sanya ma alheri iyakar abin da ya kamata ka faɗa kenan sai ka rufe kofa da ya sai takara zai yi takarar siyasa Allah ya taimaka ya ga yana so ya yi ne an gama ba ruwanka Allah ya ba da sa'a shi ke nan karba bakinka duk abin da ka kara a kai an rubuta in dai ba fatan alheri da addu'a kai ce Allah ya sa ya ba da sa'a Allah ya taimaka shi ke nan ka ja bakin kai duk abin da ka faɗa sai an rubuta sai an tambaye ka saboda haka muke yayi kawunan mu mu rage abin da za mu tsaya a gaban Allah a gobe kiyama ko yanzu ma mun tara da yawa amma dai mu yi kokari kafin lokaci ya kure mana mu kyautata gaba mu kiyaye kanmu daga yin abin da zai zama mana matsala a gobe alkiyama Allah ya fi mana kurakuranmu Allah ya ba mu ikon mallakar harasanmu Allah ta'ala abin nan kuma muka yi na kurakure Allah ya fi mana Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya Allah ta'ala ya kare dukkan musulmi a ko ina suke fitattun da suke faruwa a Najeriya da ma kasashen waje Allah ya zauna da ko ina lafiya musulmi a ko ina suke Allah ya kare jininsu Allah ya kare dukiyoyinsu Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya waɗanda suke nufin wannan ƙasa ta da shari'a. Allah mai da shari'a su kansu ya Allah ka ga halin da Najeriya take ciki Allah muna buƙatar shugabanci na gari ya Allah ka ba mu shugabanni na gari ya Allah ta'ala ka yafe mana kurakuran mu Allah ta'ala kada ka kama mu da laifukan mu ya Allah ka ba mu ainihin mafita daga halin da muke ciki ya Allah ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na ƙwarai ya ubangiji ya Allah ka ba mu shugabanni masu tausayin mu ya Allah ya Allah ka ba mu shugabanni waɗanda za su yi mana abin da yake na alkhairi ya Allah ka ba mu shugabanni waɗanda ke zuciyarsu ba aljihunsu ba ya Allah ta'ala ka shirya mana matasan maza da mata wannan gari mu na Kano ka zauna da shi lafiya ubangiji ya kara mata albarka ka yalwata mana shi arziki ka ba mu albarka a ciki ya Allah ta'ala ka shirya mana zuriya ya Allah ta'ala ka shirya mana halayen mu ka ba mu ikon tuba Allah ta'ala ka ba mu damana mai albarka ya ubangiji waɗanda suke dukkan bukatun alkhairi ya Allah ka san su ka biya musu ya Allah abin da muke tsoro ya Allah ka ba mu kariya Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya duk wanda ƴan uwanmu da ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum warhamukum